kwamishinan labarai na jihar bauchi alhaji abdullahi idris ya yi mini ƙarin bayani kan lamarin tattauna mu da shi ta yawar tarho. Election za su yi sai aka hana su zaben jiya. To yau lissafi party sun da suke struggling din sai suka fara tada hankali sai suka fita wajen makaranta sai suka zuba duwatsu har zuwa wajen checkpoint na sojojin nan akan cewa ba dama motoci su. Su ɗaliban kenan. ɗaliban mhm. to su kuma sojoji kafin a kawo polis su kai su yi controlling yara suka yi sai suka fara harbe-harbe as a result sai aka samu casualties guda biyar guda hudu sun sustain minor injury suna health center na kariyar ana mani guda ɗaya wanda is critically ill ne aka ɗauke shi yanzu yana cikin hospital na ATBU kuma gwamnati sai ta yi shi ta ce a yi masa treatment za su biya amma saboda a yi kafin shi ne aka ce to kowa ya tafi gida sai lokaci da hankali ya kwanta sannan gwamnati za su yi su baya wannan shi ne officially abin da muka yi kafin da jikin gwamnati don na ce masa kana son karin bayani to saboda I'm not in a deep transition no problem shi ne mahaifi da kansa shi ya bada to an iya kama wasu daga ciki ko kuma eh, akwai wasu wa'anda aka kama mata da maza wanda su hmm. amma kuma je police group sannan an sallami kowa ya fita daga makarantar an rufe makarantar a ila yau na tuntubi wata ɗalibar kwalejin ta wayar taho da inda ta dawo gida ga abin da ta ce to yau ne dama aka yi zaɗen to da aka yi zaɗen musulmai ne da makarantar mu suka ci kenan sai kuma faɗa ya tashi aka fara da dai gina sanduna da ya ce aka turo mobile to da aka turo su sai yan makarantar suna kokar jin to shine kuma su kuma sai suka fara harbi amma sun harbo su ne a kafa da cinya da aka hannu to bayan na bar makarantar da sai aka kira ni aka ce wai an kashe kuku amma ban ga zaman ba gaskiya ban san na kisan ba an faɗa min ne da shi zaɓe ne ake yi a makarantar kika ce ko mm, na ASU na ƙungiyar ɗaliban makarantar eh. to bayan da aka yi zaben sai kamar su wane ne suka ci zaben Da ne google ne san sunan san asalin sunan shi ba amma dama akwai yan sanda ne a makarantar ko kuma kawo su aka yi an kawo su ne to suka zo kuma sai yan makarantar suka haura musu ne su kuma sai suka yi harbi to yanzu ke kin dawo ina ina ne kin baro makarantar kenan mm, na baro makarantar ai makarantar ma dai na ji kamar an watsa shi da sun ɓalla su ke cikin komai makarantar an tarwata shi kamar dai ba mu ta wato ɗaliban sun yi ta gudu kenan eh sun yi ta gudu